daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahi Rahmanir Rahim. A sauraro kun kamo Radio Hausa na mura jamhuriyar musulunci ta Iran daga nan birnin Tehran. Musha ba adamai tare da ku a fitowar mu ta wannan lokaci da ita ce fitowa ta farko kenan. Wato ta biyu a wannan rana da fatan auni lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku sune ne labaran duniya da dumi su muna kuma ɗauke da shahin bayan labaru. Sai shirin nan na kokon san sannan ku ji shirin nan na mu koyi harshen Farisanci daga ganin sai kisoshin rayuwa sai kuma mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu. Labarun duniya da farko ga kanunsu. A gaza mutane 38 sun yi shahada a yau litinin. a ƙasar gabon an bayyana brais unguma a matsayin da lashe zaben shugaban ƙasa shugaban ƙasar iran ya mika ta'aziyya ta rasu rawan da ya assasa hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar to yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labaran a gaza mutane 38 ne suka yi shahada a yau litinin majiyar asibiti a yankin gaza ta ambaci cewa an samu karuwar shahidai a cikin sassa mabambata na zirin gaza zuwa 38 uku daga cikinsu a yankin darbala jiragen yakin haramtaccen kasar isra'ila sun kai wasu har-hare a kan wata mota da take dauke da wasu 'yan uwa shakikai su shida da hakan ya yi sanadiyar shahada su baki daya 'yan uwan shida da suka yi shahada suna aiki ne dai da wata kungiyar agaji da take rabawa 'yan hijira kayan abinci da sauran bukatunsu na yau da kullum sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun fitar da wata sanarwa da a ciki suka riya cewa waɗanda suka kai wa harin suna shirin kai musu hari ne damarin da falasɗinawa suka wato ƙareta shi a jiya litinin wato a jiya lahadi da marece sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ilan su rushe wasu gidaje a garin rafa a kudancin zirin gaza a yammacin sansanin 'yan hijira da ke yammacin hanunus jirgin sama maras matuƙi na haramtaccen ƙasar isra'ila ya kai harin da hakan ya yi sanadiyar shahadar mutane biyu kuma wato kamar yadda suka kashe shugaban 'yan sandan yankin yammacin yunhanis. wata sanarwa ta rundunar sojan haramtaccen ƙasar isra'ila ta ce a cikin kwanaki biyu da suka gabata sun kai hare-hare na sama har sau cas'in a faɗin yankin gaza a wani labarin na daban sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun gargaɗi mazauna unguwanni daban-daban a kudancin khanunus da su fice daga cikinsu saboda za su rushe gidajen da ke cikin waɗannan unguwannin unguwannin da gargaɗin ya shafa ɗaya sun haɗa da kizal al-najjar da abu rashwan da kuma aslam da manra sai kuma unguwannin karin ma'an da kuma batan al-yasmin da kuma fahari hakanan kuma bani suhaila ta kudu tsoffin ma'aikatan hukumar leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun shiga cikin masu kira a kawo ƙashen yaƙin gaza a daidai lokacin da ake ci gaba da takaddama a kasar ta yahudawa dangane da wasiƙar da wasu sojojin sama suka rubuta na sukar yaƙin gaza wasu tsoffin ma'aikatan hukumar leƙen asiri ta mossad sun bi sahunsu kafin watsa labarun haramtaccen ƙasar isra'ila sun ambaci cewa fiye da tsoffin jami'an leƙen asirin ƙungiyar mossad su 200 ne suka rattaba hannu akan wata takarda suna nuna goyon bayansu ga sojojin saman da suka yi kira da a kawo ƙarshen yakin gaza da kuma dawo da fursunonin yaƙi kwanaki kaɗan da suka gabata tashar talabijin ɗin canal ta sha uku ta haramtacce ƙasar isra'ila ta watsa labarin da yake cewa wasu ma'aikatan rundunar leƙen asiri ta soja ma sun shiga cikin masu kira da a kawo ƙarshen yaƙin na gaza da kuma dawo da fursunoni daga can an kuma samu irin wannan halayyar ta kira da a kawo ƙarshen yaƙi a tsakanin likitocin soja su ɗari da suka rattaba hannu a kan wata takarda sai kuma wasu malaman jami'a da su maɗaruruwa. kiraye-kirayen da sojoji suke yi a haramtaccen ƙasar isra'ila na kawo ƙarshen yaƙin gaza ya mai wato da mayar da fursunonin yaƙi ya buɗe wata sabuwar takaddama tsakanin 'yan siyasa wasiƙar ta buɗe jayayya tsakanin 'yan sahayoniya kan cewa netanyahu yana ci gaba da yaƙin ne saboda maslahar ƙashin kansa to kuna jin waɗannan labarun kai tsaye daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran a ƙasar gabon an bayyana cewa bryce unguma ne ya lashe zaben shugaban ƙasa shugaban gwamnatin roƙon kwarya na ƙasar ta gabon wato soja kenan wanda ya tsaya takarar shugabancin ƙasa, ya lashe zaɓe da kaso biyar cikin ɗari kamar yadda sanarwar ma'aikatar cikin gida ta sanar bryce dai ya jagoranci juyin mulkin da ya kifar da gwamnatin albango a watan agusta na shekara ta 2023 ya kuma shiga cikin 'yan takarar shugabancin kasar a wannan zaben da aka yi dan takara na biyu da yake bin shi a baya shine ellen cloud bile ba inze da ya sami kaso uku da sufuri biyu cikin ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kaɗa an sami halartar kaso saba'in da hudu cikin ɗari na jimillar waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a da ya zama abu mai muhimmanci da zai kawo ƙarshen mulkin riƙon ƙwarya na soja zaben na wannan lokacin shine irinsa na farko tun shekara ta 2023 yawan masu kada ƙuri'a dai sun kai 990 sai kuma masu sa idanu daga ƙasashen waje da sun kai 28 adadin mutanen ƙasar gabon dai ya kai miliyan biyu da dubu da mafi yawancinsu suke rayuwar talauci duk da cewa allah ya huwa cewa wannan ƙasa arzikin man fetur masu sanya idanu a kan zaben sun ce aƙalla sun sami kula da wato dukkanin ƙa'idojin an samu kulla ko kuma tafiye da dukkanin ƙa'idojin zaɓe a cikin mazaɓin ƙasar da kaso 94.8 kuma an baje komai a faifai ba tare da kumbiya-kumbiya ba a zaben da hakan za a iya bashi maki kaso casa'in da takwas da ɗigo shida gabanin yin juyin mulkin da ya kawo ƙarshen mulkin iyalan bango na shekaru hamsin oligo unguma ya kasance shugaban rundunar take tsaron fadar shugaban ƙasa kusan shekaru biyu shugaban ƙasar iran ya mika ta'aziyya ta rasuwar wanda ya assasa hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar shugaban ƙasar ta iran masu pezeshkian ya bayyana alhininsa a kan rasuwar dr akbar itimadi wanda shine na farko da ya kafa hukumar makamashin nukiliya ta iran wasikar ta'aziyya da shugaban ƙasar ya rubuta ta kunshi cewa shakka babu hidima mai kima da wannan masanin ya yi ya sharfa gingina da kuma ci gaban fasahar makamashin nukiliya a iran da kuma mayar da kasar mai cin gashin kanta a wannan fagen. har ila yau shugaban ƙasar ta iran ya miƙa saƙon ta'aziyarsa ga masana na iran da kuma iyalan mamacin ya kuma yi addu'a da roƙon allah maɗaukakin sarki da ya lullube shi da rahamarsa da ya kuma yi masa gafara sannan ya baiwa iyalansa haƙuri ƙarshen labarin duniya kenan. ga shirye-shiryenmu na gaba sharhin bayan labaru ko kun san mu koyi harshen farisanci sai kyasoshin rayuwa sannan kiɗe-kiɗen iraniya kuma da haka muke ban kwana da ku ai sauraro lafiya. To a sharhin na yau za mu ji yadda kasashen duniya ke maraba da taunawar da ta wuka tsakanin Amurka da kuma Iran game da shirin ta nukiliya na zaman lafiya. kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa na ci gaba da yabawa tattaunawar da aka bude tsakanin amurka da kuma iran kan shirin ta na nukiliya kasashen yankin na a sahun gaba wajen yabawa tattaunawar wacce suka bayyana a matsayin mataki mai kyau wanda ke nufin warware takaddamar da ake kan shirin nukiliyar zaman lafiyar na iran majalisar haɗin gwiwa ta kasashen yankin golf ta bakin sakatare janar ɗinta jasim muhammad al-budawi ta yaba wa kasar oman na karbar bakuncin tattaunawar ta tsakanin tehran da kuma washington mr budawi a cikin wata sanarwa ya ce wannan karbar bakuncin yana nuna hikimar kasar oman wajen inganta tattaunawar da kuma ci gaba da jajircewar ta na tallafawa da inganta tsaro da zaman lafiya a yankin budawi ya ce da cewa kasashe mambobin gcc suna neman samar da hanyoyin warware rikice-rikice cikin lumana da gabatar da tsare-tsare mafi amfani da muradun al'ummomin yankin da ma duniya baki daya tare da yin duk wani kokari na inganta zaman lafiya da tsaro na shiya-shiya da na ƙasa da ƙasa shugaban na gcc ya kuma bayyana fatan cewa shawarwarin za su haifar da sakamako mai kyau kuma za su iya ba da gudummawa wajen buɗe sabbin fasahohin haɗin gwiwa tsakanin iran da kuma amurka da samar da tsaro da zaman lafiya a yankin tattaunawar da aka yi tsakanin iran da kuma amurka a birnin muscat a ranar asabar ta kasance ƙarshen jagorancin ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arrakci da manzan amurka a yankin steve witkoff inda ministan harkokin wajen oman badr bin hamid al ya kasance mai shiga tsakani bangarorin biyu sun amince bayan kimanin sakonni hudu na musayar ra'ayi da aka yi a cikin kwanciyar hankali da mutuntawa don sake zama a ranar asabar mai zuwa yayin da dukkaninsu suka yaba da tattaunawar a matsayin mai inganci rakti ya kara da cewa tun da farko iran tana baiwa diplomasiya dama don tunkarar batutuwan da suka shafi nukiliya da kuma ɗage takunkumi saudiya ma ta yaba da yadda masarautar oman ta ɗauki nauyin gudanar da tattaunawar tare da tabbatar da goyon bayan masarautar ga irin wannan yunkurin da kuma ɗaukar tattaunawar a matsayin hanyar warware duk wani rikici na yanki da kuma na ƙasa da ƙasa. a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen saudiya ta fitar riyadh ta bayyana fatanta na cewa sakamakon shawarwarin da aka yi tsakanin tehran da washington zai taimaka gayan wajen ɗaukar matakai na haɗin gwiwa don inganta tsaro da zaman lafiya a yankin da ma duniya baki ɗaya a nata bangare kuwait ita ma ta yi maraba da tattaunawar ta muscat inda ta bayyana fatan cewa matakin zai taimaka wajen inganta zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali a yankin a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen wata fitar ta yi ba da matakin a matsayin wani mataki mai kyau inda ta tabbatar da goyon bayanta da kuma imani da hanyar taunawa da hanyoyin warware matsalolin da ake fuskanta da takaddama a matakin shiya-shiya da na ƙasa da ƙasa har ila yau ma'aikatar ta yi ba da ƙoƙarin diplomasiya da masarautar umar ta yi game da wannan ita ma ma'aikatar harkokin wajen ƙasar qatar ta yi maraba da tattaunawar da aka yi tsakanin amurka da kuma iran a birnin muscat inda ta yaba da kyakkyawan yanayin da aka samu da kuma bayanan da bangarorin biyu suka yi dangane da shawarwarin har ila yau ma'aikatar ta yaba da rawar da masarautar oman ta taka inda tabbatar da cikakken goyon bayan doha ga tsarin diplomasiya na warware duk wasu batutuwan da suka shafi amurka da iran a cikin tsarin tabbatar da tsaro da zaman lafiya da samar da kwanciyar hankali da ci gaba da matakin shiya-shiya da na ƙasa da ƙasa ita ma kasar iraki ta hanyar ma'aikatar harkokin wajenta ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa bagadaza ta yi maraba da fara tattaunawar tehran da kuma washington a oman sanarwar ta ce ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi maraba da fara tattaunawar iran da kuma amurka a oman kuma tana nuna godiya ga kyakkyawan alamomin da aka samu a zagayen farko na tattaunawar tsakanin bangarorin biyu ma'aikatar ta tabbatar da matsayin iraki na goyon bayan diplomasiya da tattaunawa a matsayin hanya mafi kyau don warware takaddama da inganta zaman lafiya a matakin yanki da kuma na shiya-shiya sanarwar ta kara da cewa ma'aikatar harkokin wajen iraki ta kuma bayyana fatanta na cewa waɗannan shawarwarin za su haifar da sakamako mai kyau nan gaba kaɗan tare da bayar da gudummawa wajen sassauta tashe tashen hankula da samar da amana a tsakanin ɓangarorin biyu domin moriyar al'ummomin yankin da kuma samar da tsaro da zaman lafiya kasar bahrain ma ta yi bada tattaunawar ta muscat inda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi marhabin da yadda masarautar oman ta karbi bakuncin babban taron tattaunawa tare da bayyana jin daɗi ga kokarin diplomasiyar oman a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar ta tabbatar da goyon bayan bahrain ga shirye-shiryen da suke da nufin warware bambance-bambance da saɓani ta hanyar lumana tana mai bayyana kyakkyawan fatan cewa matakin zai taimaka wajen karfafa tsaro kwanciyar hankali da zaman lafiya a matakin yanki da kuma na kasa da kasa haka ma batun yake a ƙasar masar inda ita ma ta ba da rawar da oman ta taka a tattaunawar masar ta ba da rawar da masarautar oman ta taka a matsayin mai ma'ana mai mahimmanci na gudanar da zagayen farko na tattaunawar tsakanin amurka da kuma iran a yammacin ranar asabar ma'aikatar harkokin wajen masar a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce jamhuriyar larabawar ta masar ta yi maraba da matakin da masarautar oman ta shirya a zagayen farko na shawarwarin tsakanin amurka da kuma jamhuriyar musulunci ta iran ta kara da cewa tana yabawa da rawar da masarautar ke takawa mai mahimmanci da kuma ci gaba da rawar da take takawa wajen tallafawa hanyoyin siyasa da zaman lafiya dangane da manyan kalubalen da yankin ke fuskanta da kuma yin aiki don kawar da yakin basasa daga yankin kazalika alkahira ta bayyana burinta na ganin bangarorin biyu sun cimma matsaya ta la'akari da damuwa da maradun bangarorin biyu da kuma tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali ga kasashen da ke makwabtaka da juna a yankin golf ma'aikatar ta kuma yi fatan tattaunawar za ta kai ga kaddamar da wani sabon mataki wanda zai taimaka wajen samun kwanciyar hankali da kuma rage zaman ɗarɗar a yankin gaba ɗaya da kuma yankin zirin gaza musamman don samun kwanciyar hankali da zai kai ga tsagaita buɗe wuta da sake gina yankin tare da kasancewar palestinawa a ƙasarsu da kuma tabbatar da wani muhimmin aiki da kuma tabbatar da zaman lafiya a yankin na palestino ita ma fadar mulkin amurka ta white house ta bayyana cewa tattaunawar da aka yi tsakanin ministan harkokin wajen iran abbas Arakti da wakilin donald trump akan gabas ta tsakiya steve volkov ta hanyar shiga tsakanin kasar oman ta yi armashi da maraicen ranar asabar ne steve Wolkoff ya bayyana cewa shugaba Donald Trump ya ba shi umarnin ya yi duk abin da zai iya domin rage tazarar sabanin da ake ita ta hanyar tattaunawa da diplomasiya bayanin na fadar mulkin amurka ya kuma yaba wa kasar oman waje ta kasance mai masaukin baki na tattaunawar da aka yi wace ba ta gaba da gaba ba tsakanin amurkar da kuma iran gabanin bayanin na fadar mulkin amurka manzon musamman na shugaban donald trump ya faɗa wa tashar talabijin ta nbc cewa ya yi tattaunawa mai matukar armashi da kuma amfani tun a ranar asabar da safe ne dai ministan harkokin wajen iran a abbas arrakci ya isa birnin muscat inda ya gana da kwaransa na kasar sayyid hamid bin hamud al-busaididi tare da mika masa bayanai da suka kumshi batutuwan iran game da tattaunawar shi ma babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e rafael grossi ya bayyana fatansa na ganin an cimma yarjejeniyar nukiliyar tsakanin iran da kuma amurka a cikin gaggawa grossi ya ce yana da kwarin gwiwar cewa bangarorin biyu za su iya warware sabanin ra'ayi a fannonin tattalin arziki da cinikayya ta hanyar yin shawarwari kafada da kafaɗa da haɗin gwiwa don cin moriyar juna stephen dujarric mai magana da yawun babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shi ma ya bayyana fatan sakatare na majalisar ɗinkin duniya game da tattaunawar ta tsakanin amurka da kuma iran a ranar asabar mai zuwa rece 19 ga watan afrilun nan ne bangarorin biyu za su sake komawa bakin tattaunawar bayan wace ta gudana a ranar asabar din da ta gabata wacce kuma dukkanin bangarorin suka bayyana cewa tana da kyakkyawan fata kuma ta yi armashi. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin goma sha hudu ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar, wanda ya daidai da goma sha shida ga watan Shawwal na shekara ta dubu da da da hudu arba'in shida hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da talatin da da biyar suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha hudu ga watan Afrilun shekara ta alif da casa'in, aka fa ƙungiyar Pan American ta kasashen Amurka wata daga baya kuma ta sauya sunanta zuwa kungiyar haɗa kan kasashen nahiyar Amurka. kafin yakin duniya na biyu dai kasashen kungiyar sun amfana da juna amma a zamanta karo na tara a kasar columbia a shekara ta 1948 kungiyar ta sauya sunanta zuwa kungiyar hada kan kasashen nahiyar amurka sannan kuma a shekara ta 1972 kasashen canada da guyana suka zama mambobi masu sa ido a wannan kungiya amma matsalar da kungiyar ta fuskanta ita ce yadda gwamnatin tarayyar amurka a birnin washington ta yi kane-kane a cikin dukkanin harkoki na wannan kungiya domin yin amfani da kungiyar wajen shimfiɗa ƙarfinta na tattalin arziki da kuma siyasa akan sauran ƙasashen kungiyar daga kudanci zuwa tsakiyar nahiyar amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da biyu. Hugo Chavez, tsohon shugaban kasar Venezuela, ya koma akan kujerar shugabancin kasar bayan wani jiwon mulki wanda Amurka ta jagoranta akan gwamnatinsa. Hugo Chavez ya zama shugaban kasar Venezuela ne a shekara ta 1999, sannan kuma ya kyautata tattalin arzikin kasar ta yadda talakawan kasar suka ji daɗin mulkinsa. sannan kuma yakan sanya ido akan dukkanin kamfanoni na haƙar mai na ƙasar amurka wanda suke haƙar ɗanyen mai a cikin ƙasarsa sannan kuma yakan gudanar da harkoki na ciki da na wajen ƙasar tare da yin la'akari da amfanin da mutanen ƙasar za su samu daga hakan amma a ranar goma sha biyu ga watan afrilun shekara ta dubu biyu da biyu amurka ta yi amfani da wasu sojojin ƙasar aka shirya masa juyin mulki jim kaɗan bayan faruwar lamarin ne mutanen ƙasar venezuela suka kwarara akan tituna a biranen ƙasar domin nuna rashin amincewarsu da juyin mulkin da ake wa Hugo Chavez wanda kuma hakan ne tilastawa sojojin tserewa kuma al'ummar kasar Venezuela da kansu suka sake dawo da Hugo Chavez akan kujerar shugabancin kasar Venezuela lamarin da ya bakantawa Amurka matuka daga wannan lokaci ne kuma sai Amurka ta ƙara ɗaukar matakai na matsin lamba akan kasar Venezuela da kuma shi kansa Hugo Chavez sannan kuma ta takura ma rayuwarsa sannan kuma ya rasu a cikin shekara ta 2013 bayan kamuwa da ciwon daji. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau, 14 ga watan Afrilu na shekara ta 1988, gwamnatin tarayyar Soviet ta amince da janye sojojinta daga kasar Afghanistan ta hanyar sanya hannu akan wata yarjejeniya a birnin Geneva, babban birnin kasar Switzerland. sojin tare soviet sun mame kasar afghanistan a watan disamban shekara ta 1979 to amma tun daga farko sun fuskanci turjiya daga mujahidin na kasar afghanistan har ila yau amurka wadda ta ga muradinta suna cikin hadari ta yi amfani da karfin soja da kuma siyasa da tattalin arziki a kan moscow domin tilasta mata janye sojojinta daga afghanistan da haka a bangare guda shekara ta da tamanin lokacin da shugabancin kasar na tarayyar soviet ƙarƙashin jagorancin gorbachev suka fara yin wasu sauye-sauye a kasar suna ganin cewa mamayar afghanistan a matsayin wani babban lamari ne wanda yake tattare da matsala kuma aka tilasta musu ficewa da ƙasar duk da cewa dai sojin tarayyar soviet sun janye da kasar afghanistan a watan fabrairun shekara ta 1989 amma fafatawar da aka yi a tsakanin mujahidin na afghanistan da kuma dakarun gwamnati mai biyayya ga tarayyar soviet ta ci gaba har zuwa shekara ta 1992 lokacin da mujahidin suka samu nasarar kwace mulki a ƙasar. Da ƙashe masu saurare kukun san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau, goma sha hudu ga watan Afrilun shekara ta 1961 aka fara kai hare-hare na yaƙi na juyin juhali na ƙasar Cuba akan gwamnatin ƙasar. waɗannan masu adawa da juyin juhalin da aka yi a ƙasar cuba sun gudu zuwa amurka bayan juyin juhalin cuba ɗin a shekara ta tara kuma gwamnatin amurka ta sake tsugunar da su a jihar florida wadda take kusa da ƙasar cuba washington ta ba da horo na soji tare da isassun makamai ga masu adawa da juyin juhalin da aka yi a ƙasar cuba to sai dai dakarun gwamnatin ƙasar ƙarƙashin jagorancin fidel castro sun shiga fagen daga tare da 'yan tawayen kuma suka samu nasarar fatattakarsu a cikin wannan lamari wanda aka fi sani da yakin bay of pigs an kashe ɗaruruwan masu adawa da juyin juhalin ƙasar cuba waɗanda amurka take mara musu baya yayin da dakarun juyin juhali ƙarƙashin jagorancin fidel castro suka kama kimanin 'yan tawaye 1,500 daga cikinsu kashin da amurka ta sha a mashigar tekun pigs wanda kuma ya yi mummunar illa ga martaba da matsayin gwamnatin amurka a yankin latin amurkan. آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda yau zamu shiga cikin darasi na da goma sha 117 idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an je tattauna ta gudana dangane da gwarazan iraniyawa da suka taka muhimmin rawa ta fuskacin motsa jiki da kuma wasannin hawan dutse da dai sauransu a yau kuma za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da ramin dangane da wasu daga cikin gwarazan iraniyawa din bayan da muhammad ya buƙaci ƙarin bayani dangane da gulam raza takhti wanda ɗaya ne daga cikin masu motsa jiki na iraniyawa da suka yi fice da kuma Furyayi Vali wanda shi ma ɗaya ne daga cikin gwarazan Iraniyawa. A kasance tare da mu bayan an saurari waɗannan kalmomi. kai ka faɗi. Pahlawan. Gwarzan gwaraza. Kahramon! Gwarzo. Ke. Da. U kebud. Shi wane ne? Kushtigir. Ɗan kokawa. Olamfik. Wasannin motsa jiki. او شرکت کرد شی یا سالها شکرو هزار و نهصد و پنجا و دو دو بود ایا در دیتا در همسن دبیو هزار و نهصد و پنجا و شش دو بود ایا در دیتا در همسن دشده هزار و نهصد و شست دوبوده تر قهرمانان گرازه جهان دنیا مسابقه گسه مسابقه ها جمع این گسه مدال سرکر بنگرما او گرفت shi ya karɓa. Cera. Saboda me? Shoma migu id. Ku kuna faɗin. U koma kard. Shi ya yi taimako. U komak mi kard. Shi ya kasance yana yin taimako. Hame. Duka. مردم متنی آنها می گفتند سو سنا فدن جهان پهلوان گرزن دنیا آنها دوست دارند سو سنا سن بو این زهرا قویان بو این زهرا وقتی wani lokaci نزدیک kusa قزوین garin قزوین زلزله girgizar ƙasa آن آمد یا zo آنجا چن او رفت Shi ya tafi. E kudurcewa Gudur cewa. Azi na zare ta imani. Fard. Mutum? Mu'umen. Mumuni. U "muumuen" bud. Shi ya kasance mumuni. حکومت حکومه ستمکار mai zalunci pahlavi ta pahlaviyawa او مخالفت می کرد شی یا کسانچه ینا ساباوا بسیار دیوه داستان جالب لبری می تروه من میدانم نی نسنی من دوست دارم بدانم نی اینا سون انسانی درباره دنگنده چیزهایی ابو ابوبوه Tuma Dalla bayan da aka saurari dukkan waɗannan kalmomi da za mu amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin a tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma Ramin waɗanda suke kallon wasanni ta hanyar talabijin suna kuma tattaunawa dangane da gwarazan Iraniyawa ga tattaunawar a cikin harshen Farisanci. Kufti Tarti ham مثل پوریای ولی پهلوان ast. تختی که بود؟ غلامرضا تختی یک کشتیگیر بود. او در سه المپیک شرکت کرد. او در چه سالهایی در المپیک شرکت کرد؟ در سالهای 1952 1956 و 1960 پس او از قهرمانان جهان بود بله او در مسابقه های مختلف مدال گرفت چرا به تختی پهلوان میگویید؟ تختی هم مثل پوریای ولی پهلوان بود و به همه کمک می کرد. مردم ایران به او جهان پهلوان می گفتند. پس پهلوان ها مردم را دوست دارند و مردم نیز پهلوان ها را بله وقتی در بوین زهرا در نزدیکی قزوین زلزله آمد تختی به آنجا رفت و به مردم کمک کرد تختی از نظر اعتقادی چگونه بود؟ او فردی مؤمن بود و با حکومت ستمکار پهلوی مخالفت می کرد. داستان پهلوانان ایرانی بسیار جالب است. دوست دارم درباره حسین رضازاده هم چیزهایی بدانم. تو madalla banda aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana sai kuma a ƙara sauraron tare da tarjama a cikin harshen Hausa. تختی تختی هم مثل پوریای ولی پهلوان است تختی چه بود؟ کی کچه تختی کمان پوریای ولی گرزونی نه تختی غلامرضا تختی یک کشتیگیر بود او در سه المپیک شرکت کرد غلامرضا تختی ونی دن کوکوانی. shi ya halarci wasannin motsa jiki na olympic guda او در چه سالهایی در المپیک شرکت کرد شی او دن شکرونی یه هلر چی واسه رکینا اولمپیک؟ در سالهای 1952، 1956 و 1960 a shekarun 1952 da shekarun 1956 da 1960 هجرا شمسیه پس او از قهرمانان جهان بود کنن شی ینا دگه چکن گرازه ندونیه بله او در مسابقه های مختلف مدال گرفت ای شی یا کربی سرکر یبو دبن دبن چرا به تختی پهلوان میگویید؟ میسن یا اکه چه ما تختی گرزو؟ تختی هم مثل پوریای ولی پهلوان بود و به همه کمک می کرد. مردم ایران به او جهان پهلوان می گفتند. تختی شیما کمر پوریای ولی یا کسانچه گرزو ینا تیمکن متانه متانن ایران سنا چه مسا گرزن دنیا پس پهلوانها مردم را دوست دارند و مردم نیز پهلوانها را کنن گرازا سنا سم متانه هکنن سوما متانه سنا بله وقتی در بوین زهرا در نزدیکی قزوین زلزله آمد تختی به آنجا رفت و به مردم کمک کرد I. E. a lokacin da girgizar ƙasa ta zo a ƙauyen goyin zahara a kusa da garin Qazvin, tahti ya je can ya kuma taimaka ma mutane. تختی از نظر اعتقادی چگونه بود؟ ta fuskacin imani yaya tahti ya kasance? او فردی مؤمن بود و با حکومت ستمکار پهلوی مخالفت می کرد. شی یا چه متون نه مومونی yana نا پیتو پیتو fito da gwamnati چی تا پهلوی آوا. داستان پهلوانان ایرانی بسیار جالب است. دوست دارم درباره حسین رضازاده هم چیزهایی بدانم. labari dangane da gwarazan Iraniyawa yana da ƙayatarwa sosai. Ina so in san wani abu dangane da tarihin Hussein Rezazadeh. To madalla an ji yadda tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da wasu daga cikin gwaraza da aka yi a iran waɗanda suka taka garin rawa ta fuskacin wasanni na motsa jiki waɗanda suka ɗaukaka sunan ƙasar ta wannan ɓangare musamman wasanni na kokowa da kuma sun kasance suna taimaka ma mutane a ɓangare guda duk abin da suka mallaka wanda hakan ya ba su farin jini kuma sunan sai wazo har inda yau take a ƙasar ta iran kamar yadda kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke tashe ta ɓangaren motsa jiki da suke suna a duniya shine hussein razade idan allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri a wani sabon darasi amma ka kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama julai ta ɗauki shirin a fefe ni abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum a sauraro barkamu da harhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stanley Rostan na Atila Shahid murtata Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, mun ci gaba da kawo muku sirar Imam Hassan al-Mushtaba salam limami na biyu daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗaya na farko ga Fatima salamal alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa A cikin shirmu da ya gabata mun kawo muku ƙari daga cikin dangin wato khalifa usman wa'anda ya ɗora su kan musulmi a kufa da basra da sham kuma su ne walidu ɗan ugba da sa'id ɗan as da abdullahi ɗan amir da kuma muawiya da abi sufyan mun ji yadda kowanne daga cikinsu ya azabtar da mutanen da khalifa ya ɗora shi a kansu da kuma yadda khalifan yake kare su sannan mun ji yadda khalifa usman ya ƙarfafa muawiya da abi sufyan ya ba shi ƙarin larduna a sham kuma ya bar masa dukiyar sham gaba ɗaya yana yin abin da ya ga dama da su sannan mun ga yadda ya shimfiɗa masa hanya na zama khalifar musulmi da kuma yadda zai mai da khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wa gado a cikin dangin bani umayya A yau ma bari mu ɗora kan ƙasar Masar, inda kafin haka mun bayyana cewa Khalifa ya ba wa Abdullahi ibn Abi kuɗaɗen kudaden humusin ganimar Afirka, sannan daga baya ya sanya shi gwamnan ƙasar yana yin abin da ya ga dama, yana azabtar da musulmin ƙasar Masar, ya raya wanda ga dama ya kashe wanda ya ga dama. sannan ya yi abin da ga dama da dukiyar al'ummar musulmi sai dai kafin haka ya kamata mu san kowaye ne abdullahi ibn abi da farko ya musulunta tun kafin fatahin makka ya yi hijira zuwa madina sannan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya shi daga cikin waɗanda suke rubuta masa alkur'ani mai girma idan an sauko da shi daga nan sai wata rana Allah ta'ala ya sauko masa da aya a cikin suratul mu'minun inda yake cewa kuma lalle ne haƙiƙa mun halicci mutum daga wani tsatsa daga laka sa'an nan kuma muka sanya shi ɗigon mani a cikin matabbatan nitsatsiya sa'an nan kuma muka halicce shi gudan jini sa'an nan muka halicce shi tsoka sa'an muka halicci tsokar ta zama ƙasusuwa sa'an muka tufatar da ƙasusuwan da wani nama sa'an kuma muka ƙage shi wata halitta daban a lokacin da ya kai ga wannan gabar sai abdullahi ɗan abi sarh ya yi mamakin yadda allah ta'ala ya halicci mutum sai ya riƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faɗa ƙarashin ayan inda yake cewa saboda haka albarkun Allah sun bayyana shi ne mafi kyawun masu halittawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ka rubuta kamar yadda ka faɗa don haka ta sauka daga nan sai abdullahi ibn abisar ya fara shakkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma gaskiya ne to ni ma an yi mani wahayi kamar yadda aka yi masa idan kuma ba mai gaskiya ba ne to shi ba annabi ba ne to ni ma an faɗa mani abin da ya faɗa don haka ni ma an mani wahayi daga nan sai abdullahi ya yi ridda daga addinin musulunci ya koma makka yana iskili da manzan allah sallallahu alaihi wa bayan haka ne sai wannan aya ta casa'in da uku ta suratul an'am ta sauka tana kafirta shi wato Allah ta'ala inda Allah ta'ala yake cewa kuma wane ne mafi zalunci daga wanda ya ƙirƙiri ƙarya ga Allah ko kuwa ya ce an yi mani wahayi zuwa gare ni alhali kuwa ba yi masa wahayi ba wahayin kome ba zuwa gare shi da wanda ya ce zan saukar da misalin abin da Allah ya saukar kuma da ka gani a lokacin da azzalumai suke cikin maye mutuwa kuma mala'iku suna masu shimfiɗa da hannayensu suna cewa ku fitar da kanku a yau ana saka muku da azabar wulaƙanci saboda abinda kuka kasance kuna faɗa saɓanin gaskiya ga Allah ta'ala kuma kun kasance daga ayoyinsu daga ayoyinsa kuna yin girman kai malaman tafsiri sun gamu kan cewa wannan ayar ta sauka ne kan abdullahi ɗan abisar bayan ya yi ridda ya koma makka yana isgili da manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya faru ne kafin fatahin makka Da haka a lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kwace birnin makka a shekara ta takwas bayan hijira sai ya ba da umarni a kashe wasu mutane ko an same su suna riƙe da ƙyallen ɗakin kaɓa ne daga cikinsu akwai abdullahi ibn abisar saboda riddan da ya yi da kuma izgalin da yake wa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya sake komawa mushrikai bayan ya sake komawa mushriki bayan wannan umarni ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayar a ranar fatayin Makka sai Usman ɗan Affan ya yi sauri ya nemo shi ko kuma Abdullahi ya nemi shi Usman ya je ya ɓoye shi a wani wuri sai da abubuwa suka lafa a Makka sai ya fito da shi ya zo da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana neman masa gafara kuma ya sake dawowa cikin addinin musulunci. Don haka a lokacin da Usman ya gabatar da shi gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nema masa afuwa sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daɗe bai yi magana ba sai daga ƙarshe ya ce ya amince ya gafarta masa amma a lokacin da Usman ya tashi ya tafi tare da shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa waɗanda suke tare da shi me ya sa wani daga cikinku bai tashi ya sare wuyarsa ba sai wani sahabi mutumin ansar ya ce masa ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kayi mana ishara da mun sare wuyarsa sai ya ce ai mu annabawa ba ma wato ha'inci da idanunmu to wannan mutum shi ne fa wanda khalifa usman ya ba shi wato gwamnan masar wato kuma ya riƙe wanda manzon Allah yake cewa da ya rike wato rigar ɗakin kaba da a kashe shi kuma yana fatan da wani ya buge wuyarsa a lokacin da Usman ya kawo shi bayan kimanin shekaru goma sha uku da wafatin manzan Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam sai khalifa Usman ya bashi gwamnan ƙasar Masar. kafin haka ya ba shi dukiya mai yawa don shi ɗan uwansa ne na shayarwa yana azabtar da mutanen masar yana kashe su da abu ya yi yawa sai da farko mutanen masar sun tada mutum guda daga cikinsu ya je madina ya faɗa wa manya-manyan sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka haɗa da talha da zubair da imam ali salam da kuma aisha matar manzon allah sallallahu alaihi suka je suka yi wa khalifa usman magana wasu kuma sun ce ali da abi talib salam kawai ne ya faɗa wa wato khalifa magana dangane da da yadda ɗan uwan khalifa abdullahi ɗan abin yake wulaƙanta mutane a ƙasar masar a lokacin da suka yi masa magana sai khalifa ya rubuta wa abdullahi ibn Abisar wasiƙa inda a cikinsa ya buƙace shi da ya sauya halinsa ko kuma ya tuɓe shi amma ya karɓi wasiƙar ya karanta ta bai tuba ba bai kuma sauya halayensu ba banda haka a lokacin da ya gano wanda ya kai ƙararsa wajen halifa sai shi ma ya kashe shi a nan ne sai mutanen ƙasar masar suka tura mutane 700 zuwa madina suka je suka ga manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka kai ƙararsa suka bayyana musu irin halin da suke ciki a ƙasar Masar. A wannan karo ma Ali da Abi Talib salam ya shiga wajen Khalifa ya yi masa magana, wato Halifa magana kan yadda wato dole ne ya sauya wa wa'annan mutane da shugaban da wani mutum. a nan sai khalifa usman ya amince ya ce masu su zaɓi duk wanda suka ga dama ya sauya masu da shi sai suka zaɓi muhammad ɗan abubakar wani matashi ɗan shekara kimani 26 a duniya amma ya girma ya kuma tashi a gidan imam ali salam ya sami tarbiyya mai kyau da kuma ilimi mai yawa saboda mahaifiyarsa asma'u bintu umais ta auri imam ali salam bayan wafatin khalifa na farko wato abubakar a lokacin da muhammad ibn abubakar yana ɗan shekaru uku zuwa hudu a duniya daga nan sai khalifa ya rubuta masu wasiƙa kan cewa ya tuɓe abdullahi ibn abisar sannan ya naɗa muhammad abubakar a matsayin gwamna ko kuma walin ƙasar masar daga nan sai suka kama hanya ɗauke da wa'annan wasiƙu tare da kuma sabon gwamnan ƙasar masar mutane kimanin ɗari bakwai da suke tare da shi sun yi ta tafiya har sai da suka isa wani gari wanda ake kira alhoms kan hanyar ƙasar masar sai suka fahimci cewa akwai wani mutum wanda ya isa garin daga madina a lokacin da ya ƙarasa cikin garin sai suka gano cewa ai bawan khalifa usman ne mai suna warsh yana kuma kan hanyarsa ta zuwa Masar ne tare da saƙo daga Khalifa, sai suka yi shakkarsa. Wasu sun ce sun tambaye shi, Ina za ka? Sai ya ce ƙasar Masar. Sai suka ce masa, Me za ka yi a can? Sai ce zai kai wa gwamna saƙo daga Khalifa. Sai suka ce masa, ai ga sabon gwamnan ƙasar masar a nan yana tare da mu sai ya ce ba wannan ba sai suka gano cewa wato ashe abdullahi ibn abi sarh yake nufi a nan sai suka bincike shi har sai suka gano wata wasiƙa da sunan khalifa usman da khatiminsa zuwa ɗan uwansa abdullahi ibn abi sarh kan cewa idan na mutane 700 suka ƙara so ya kashe su gaba ɗaya sannan suka gano cewa rubutun hannun marwan ɗan hakan ne sakataren gwamnatin khalifa usman da ƙarshe dai suka kama wannan bawan khalifa mai suna warsh suka koma da shi madina da nufin tilasta masa sauka daga kujerar khalifanci idan kuma ya ƙi su kashe shi don haka khalifa ya ba wa abdullahi ɗan abin sarh dama wacce ta wuce gona da iri har sai da ta kai ga ya rasa ransa saboda shi mutum wanda ayin alkur'ani mai girma suka sauka suna tabbatar da kafircinsa amma duk tare da cewa ya sake dawowa cikin addinin musulunci wa ya san ko Allah ya karbi tubansa ko bai karba ba banda hakan kisansa ya haddasa rikici wa al'ummar musulmi da kuma fitina a bayansa wanda ya raba kan al'ummar musulmi ya kuma ba wa daga cikin danginsa wanda daga baya suka wato ɗora kansu akan musulmi kuma suka sami damar kwace iko da hannun daga hannun bayan Allah daga kuma iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato Imam Hassan alaihi salam kuma sun yi ƙoƙarin sauya fahimta da aƙidu addinin musulunci kamar yadda za mu gani a nan gaba har ila yau kamar yadda za mu gani a nan gaba mutuwa ko kuma kisan khalifa usman ya yi sanadiyar rabuwar kan musulmi zuwa sunna da shi'a ƙungiyoyin biyu waɗanda ba sa ga mashiji ga juna a tun lokacin har zuwa yanzu shekaru fiye da dubu da ɗari hudu kuma da alamun wannan halin zai ci gaba har zuwa illa masha Allah. Khalifa Usman dai ya yi shekaru kimanin goma sha biyu yana khalifanci kafin a kashe shi. kuma kamar yadda za mu gani sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka hada da talha da kuma zubair da kuma umar na aisha suna daga cikin waɗanda suka bayyana rashin amincewarsu da yadda ya gudanar da khalifanci suka kuma ingiza mutane masu adawa da shi suka kashe shi don haka da dama sun ji daɗi da aka kashe shi sai dai bayan kashe shi mutane sun zaɓi imam ali salam a matsayin khalifa a bayansa amma wa'annan sahabban suka juya baya suka ce ai imam ali salam ne ya kashe khalifa usman ko kuma yana tare da wa'anda suka kashe khalifan. To masu sauraro saboda ƙurewar lokaci nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. labaran wasannin mako. Bismillahir Rahmanir Rahim. Matasa da sauran masu shawara wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saki saurara mu a cikin shirin labaran wasanni. Wanda a cikin sa mai kawo muku man labaran wasanni su shafi gashin nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kuma cikin kwarar shirin inda za ku cewa inda za mu fara nahiyar afirka kuma za ku cewa a jiya lahadi ne sha'awar ga watan afirin da muke ciki hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa ta kaice tattar da jadawalin sunayen kasashen da za su fafata da juna a gasar kwallon kafa kofin matasa na nahiyar na 'yan kasa da shekaru ashirin an fitar da jadawalin ne a babbar hedikwatar hukumar da ke birnin alkahira na kasar masar wanda za a fara daga ranar sha ashirin da bakwai ga watan afrilu zuwa sha takwas ga watan mayu inda kasashe sha uku za su fata da juna kuma daga ciki ne kuma za a cire kasashe hudu da za su zama zakaru za su wakilci nahiyar a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta yan kasa shekaru 20 da za a yi a kasar chile to ga yadda aka fitar da jadawalin a rukunin a akwai kasashen masar zambia saliyo afirka ta gudu sai kuma kasar tanzania rukunin biyu kuwa ya da najeriya tunisia kenya da kuma kasar morocco a rukunin su kuwa a kasashen senegal afirka ta tsakiya sai kuma jamhuriyar demokradiyyar congo da kuma kasar ghana a ci gaba da fafata wadda ake yi na gasar kwallon kacin kofin nahiyar afirka na kasa shekaru sha bakwai ana iya cewa tafiya ta yi nisa inda bayan kammala matakin rukuni rukuni an shiga matakin ɗauki ɗaiɗai inda kasar burkina faso ta lasa zambia da ci shida da babu sai kuma morocco ta casa afirka ta kudu da ci uku da ɗaya sai kuma ivory coast ta tashi kunnen doki babu ci tsakanin da senegal sai kuma kasar tunisia da mali sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya kasar uganda ta hallasa gambia da ci biyu da ɗaya sai kuma kasar masar in ta hallasa angola da ci biyu da ɗaya gobe talata kuma za a kara tsakanin burkina faso da mali sai kuma morocco ta kira da ivory coast a ranar 18 ga wata kuma wato juma'a kenan kara tsakanin kasashen hudu don fitar da wanda za su buga mataki na uku da kuma wanda za su buga final sai mu ce allah ba mai rabo sa'a yanzu kuma bai da zango a kasar iran inda za ku cewa ɗaliban makarantar iran sun lashe kambun wasan wrestling tournament da ke gudana a sabiya ta hanyar lashe nomin zinariya guda bakwai a rana ta farko an shirya gudanar gasar kokowa ta UWWISF ISF ta shekarar 2025 ne a Sabiya wanda ya fara gudana daga ranar 4 ga watan Afrilu zuwa ranar 14 ga watan Afrilu a yau kenan ake kammalawa. Tawagar kokowa ta ɗaliban Iran ta samu zinariya bakwai azurfa biyu da kuma ta gulla guda ɗaya. Idan muka leƙa ɓangaren wasannin Premier na ƙasar Iran kuma mako na 27 za ku ji cewa a ran laraba mai zuwa ne za a kara tsakanin hafadar da kuma misr sanjani. ita kuwa gulgahar sirjan za ta kara ne da istiklal a ranar alhamis kuma a kara tsakanin zubahan da kuma istiklal khuzistan sai kuma khair hurram abad ta kara da nasaji mazandaran a ran juma'a kuma ake ci raini tsakanin tarakto da malavan sai kuma fesfolis ta kara da saifahan sai kuma fulad za ta kara da shams azal kazvin a ci gaba da gasar kwallon kafacin kofin zakarun yankin asiya kuma da ake a ranar biyar ga watan odbehish kungiyar kwallon kafa ta alhila za ta kara da gwanju sai kuma ranar shida ga wata a buga tsakanin saudiya da bahrain sai kuma wato yokohama ta buga da annas ranar bakwai ga wata kuma a buga tsakanin kawasaki da ansadad yanzu dai yokohama fm ita ce take saman tebur da maki 18 sai kuma kawasaki mai bi mata da maki 15 a matsayin ta biyu Juhur Darul Azim kuma take da maki sha hudu a matsayin ta uku. yanzu kuma bari mu karkare shirin namu da nahiyar turai inda za ku ji cewa an bai wa wakilin pepe jan kati a karon farko a real madrid a karawa da ta doke alves ci ɗaya da babu a wasan farko na 31 a la liga a jiya lahadi real ta ci kwallo ta hannun ecuador canvin tun kan ajiye hutu rabin lokaci kuma alves ba ta farke ba sai da ta kai real madrid ta samu maki uku da take bukata sai dai minti hudu da real ta ci kwallon ne sai aka baiwa kilin pepe jan kati kai tsaye saboda keta da ya yi wa wani dan wasa wato mai suna antonio blanco wanda ta yi muni sosai kaftin ɗin tawagar faransa wanda ya ci kwallo 22 a la liga a kakar nan ya bayar da uku aka zura a raga ya karbi katin gargadi uku kawo yanzu ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta ajiye mai tsaron ragarta Andrew Onana a wasan da kungiyar za ta kara da Newcastle a gasar Premier League da aka yi a Lahadi. Onana ya tafka kurakurai da suka janyo kungiyarsa buga kunnen doki biyu da biyu a gasar zakarun Turai ta Europa kwana guda bayan tsohon ɗarfin ɗan wasan kungiyar Nemanja Matic ya bayyana shi da ɗaya daga cikin masu tsoron raga marasa inganci. wasu majiyoyi daga kungiyar sun ce an cire onana daga tawagar ne domin a bashi damar hutawa don dawo da karshishinsa ana sa ran dan wasan zai fuskanci kalubalen saka cikin tawagar da za a kara da leon a wasan kwata final na gasar zakaran turai ta europa a ranar amis mai zuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona ta ɗauki fansa a kan legends da ci ɗaya da babu a ko kuma a wasa mako na talatin da ɗaya da alaliga da suka kara a ranar asabar a estadio de Botrek. Da wannan sakamakon ne Barcelona ta yi wasa 24 a jere a dukkan karawar ba ta da an doke ta ba. Manchester City ta doke Crystal Palace da ci biyar da biyu a wasa mako na 32 a gasar Premier League da suka buga a ranar Asabar ta gabata a, a Etihad. Palace ce ta fara cin biyu cikin minti 21 da fara wasa ta hannun Eze da kuma Richard. da kuma zura ta uku a raga amma aka soke a cewar an yi satar gida don kwallon bata ciwu ba daga nan manchester city ta sa kaimi inda ta zura biyar a raga a hannun kevin de bruyne da omar marmoshi da meto kovacic da james da kuma Nico reilly. Wannan shine karo na 63 da City ta ci kwallo biyar a wasan Premier League, inda daga 39 ƙarshen Paul Godiano aka zuba waɗannan ƙwallaye a raga. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United za ta yin tayin fan miliyan 52 kan ɗan wasan Denmark Rasmus yayin da Juventus ke zauracin ɗan wasan mai shekara 20 har da biyu. sai dai manchester city ta biya fan miliyan 100 idan tana son ɗaukar ɗan wasan ingila nottingham morgan da gibbs gibbs white mai shekara 25 a bazara mai shekara 25 Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid za ta yi amfani da kocin ta a fafutukan neman ɗan wasan Arsenal William Saliba mai shekara 24 da fin rataba hannu kan yarjejeniyar rage farashin sa a shekara 2026 idan kwanta ragin ya kare a shekara 2027. Kocin Manchester United Robin Amorim zai tattauna da dan wasan gaba na Ingila Marcus Rashford a marcus rashford a wannan bazarar inda ɗayan wasan mai shekara 27 da haihuwa bai kula na dindin in ɗan wasan mai shekara 27 da haihuwa bai kula na dindindin da aston villa ba hukumar kwallon kafa ta kudancin amurka ta gabatar da bukata a hukumance na ƙara yawan kasashen za su halarci gasar cin kofin duniya ta shekara 2030 zuwa kasashe 64 haɗakar ƙasashen Spain da Morocco Portugal ne za su karɓi bakuncin gasar bayan buɗe ta a ƙasashen Argentina da Paraguay da kuma Uruguay. Gasar kofin duniya ta 2026 ce ta farko da ƙasashe 48 za su halarta to amma Conball na son a fara gasar a shekara ta 2030 domin murna cika shekara 100 da fara gasar ta duniya. Wannan zai ba ƙasashen duniya damar kallon gasar don haka ba wanda za a bari a baya dangane da bikin da za a yi na cika shekaru 100 da fara gasar a cewar shugaba komebol a wani taro da hukumar ta gudanar a ranar alhamis da ta gabata wasu ƙananan yara guda biyu sun rasu bayan rigima da ta ɓarke tsakanin masu kallon ƙwallon ƙafa da 'yan sanda a ƙasar chile an samu wannan hargitsin ne kafin fara wasa tsakanin ƙungiyar kolokolo da ke chile da takwarata ta fortaleza ta brazil a gasar cin kofin liva libertadores an samu matsala ne a lokacin da 'yan sanda suka hana masu kallon kwallon kusan guda ɗari shiga filin haida ahmad gaddar mai shekara 27 da haihuwa koci ce take wanda matasa kwallon kafa a kungiyar mata mai suna breakthroat football academy matashiyar ta fara buga kwallo ne tun tana 'yan shekara shida da haihuwa tare da 'yan uwanta a kofar gida an haifi haida a labanan amma iyayenta sun koma birnin kano a lokacin take yar watanni biyu inda ta shafe shekara 26 ko kuma shekara 16 a kano kafin daga baya ta sake komawa labanan inda to bayan kammala karatun jami'a a ƙasar tata ta asali wato Labanan, haida ta tsunduma tsundum wurin harkar wasannin kwallon kafa gadan-gadan inda har ta shiga makarantu na samun horo a fannin kociya a ƙwallon ƙafa a Labanan da birtaniya Ɗan wasan masar muhammad salah ya sanya hannu kan kwantiragin shekaru biyu da liverpool tsohon kwantiragin ɗan wasan zai kare ne a ƙarshen kakar wasa ta bana da muke ciki an da rika samun shakku kan ko zai ci gaba da zama a ƙungiyar bayan wasu kalamai da yi a karan farko ko kuma a farkon kakan nan a farkon kakan bana inda a farkon kakar wasan bana inda aka rika alƙalanci ko kuma inda aka rika alakanta shi da ƙungiyoyin saudiya to sai dai yanzu dan wasan zai samu damar wato kara yawan kwallo 243 da kuma 109 da ya bayar aka zura a cikin wasa 393 da ya wa ƙungiyar ta liverpool to ma saurare da yake rukun da aka shirin ya kawo jiki ya zama wajibin jarin zamun shirin a nan sai a tarbe a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wasu haɗin shirye-shiryen ko kuma da'an labaran da suka shafi labaran wasanni daga nahiyar turai yankin asiya da kuma nahiyar afirka a makafin nan a madadin wanda suka taimaka shi kammala nima dugun shirin shagos lafiya muna gaitar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saka mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin samai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a shirin namu ba ta da ɓata lokaci ba gato muku mas'ud kaharizi ne wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran da yake waƙe-waƙe kan abin da shafi bege da juyayi da kuma waƙe ƙasa da abin da ya shafi wato kumaji da kuma gwarmaya da fatan masu saurari su gyara zama domin jin waƙa bakin mai ita kamar yadda masu iya magana ke cewa tafi daɗi ai saurari lafiya. شسته به جان شماست که حق در کمین گنه کار kun saurari Mas'ud hariziki kenan wani mawaƙi a nan ƙasar Iran da ya baje sa ya waƙe shirin namu da wannan fitacciyar waƙa da ya gabatar da fatan masu sun amfana kuma sun jaɗinta to da yake lokacin da aka ɗiba shirin ya riga ya riske mu ya zama wajibi in ja burki a nan amma tarbe mu a shirinmu na gaba za a ji mu da wani sabon mawaƙin da kuma sabon waka ta daban a makafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo to www.hausatv1.ng a huta lafiya عباس و قاسم اکبر ز میدان آمد سکینه بر سر و سینه சர்வ